ashirin ga watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama wanda ya dace da lissafin sha bakwai ga watan satumba na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na ɗari uku da takwas cikin jerin gidarusa daga littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddith al-mufassir abu abdullah muhammad bin abi bakarin zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shekul islami rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad mausu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam komai da ruwanka ne dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi sallama da rayuwarsa da addininsa da bayani akan mu'amalarsa malamai suna jinjina ga ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa al qayyim ya rubuta asalin littafin zadul ma'adi ne a halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin hajji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa allah ya saka mashi alkhairi a darasin da ya gabata mun fara karanta fawaid waɗanda malam yake fitar mana daga ainihin wato abin da ya faru na tarihin yakin wato tabuka da ababen da suka biyo baya na fitintunin da suka faru da wasu cikin sahabbai da kuma wasu cikin munafukai da waɗancan sahabbai waɗanda aka jinkirta tuba gare su har sai da Allah ya hukunci a kansu su abu. bayan shi bayan kwanaki hamsin za mu tashi inda malai yake cewa wa minha daga cikin waɗannan fawa'idu akwai istikhlaful imami idza safara rajulan min ar ala du'afa mun fahimci cewa yana daga cikin fa'idar da ke cikin wannan kissa shine shugaba na al'umma idan zai yi tafiya to yana daga cikin sunna ya sanya ya ba wani shugabanci na wucin gadi kamar acting president ko acting governor ko acting director ko acting manager ko makamancin haka wani shugaba idan zai wata tafiya to kai ya tafiya ba al'ummarsa haka su zama karazibi sai ya sanya wani wanda zai maye gurbinsa a bisa mataki na wucin gadi ya ce rajulan minar ra'iyati ala du'afa ya sanya wani mutum cikin mabiyansa ya wakilce shi akan masu rauni wal ma'azurin da masu uzuri wan nisa da mata wad dhurriya da jama'ar gidansa wato a zahiri yana yana takaita bayanin ne akan tafiya jihadi idan mutum shugaba zai tafi jihadi to zai bar waɗannan nau'o'in mutane a gida da masu rauni da masu uzuri da mata da iyalansa to sai sanya wani ya tare mai su wa yakunu na'ibuhu min al-mujahidin to wane ne wanda ya kamata a sa acting din nan shin daga cikin su masu raunin zai wakilta wani ko daga cikin sojoji kwamandoji mayaka na shi malam yace zai saka ne daga cikin sojoji wato ba wani mai rauni za a ce wakilci 'yan uwansa masu rauni ba ko wata cikin mata ba ko wani cikin masu uzuri ba duk da yake mu zo mu ji cewa ya halasta a sa wani cikin masu uzuri annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha sanya wani cikin masu uzuri ya wakilce shi kamar yadda za mu zo mu ji game da ibnu ummi maktumin wannan makaho cikin sahabbai li'annahu min akbari la'auni lahu domin idan aka saka wani jarumi, wani gwarzo cikin mabiya zai zama yana da ƙarfin taimaka musu idan ko mai rauni ne aka saka kaga ba zai iya musu taimakon da suke bukata ba wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yastakhlifu ibn ummi maktumin annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yakan sanya ibn ummi maktum abdullahi dan ummi maktum ya wakilce shi a garin madina fastakhlafahu bid'a asharata marra annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi wakilci a karo goma sha wani abu malam ya ci gaba da cewa wa amma fi ta tabuka amma a wannan yaki na tabuka fa fal ma'ruf inda ahli al-athari annahu istakhlafa ali ibn abi talib abin da yake sananne a gun masana tarihi shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya sayyidina ali dan abu talib shine ya zama wato wakilinsa kama fi sahihaini an sa'ad ibn abi waqas kamar yadda yake cikin bukhari da muslim daga sahabi sa'ad dan abi waqas qala yace khallafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ali radiyallahu anhu fi ghazwati tabuk annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya sanya sayyidina ali ya zama wakilinsa akan mutanen gidansa a ainihin madina lokacin tafiya yakin tabuka faqala sai sayyidina ali yace ya rasulullah yace haba ya manzon Allah ne ma'an nisa'i Wasu biyan? yanzu ni haka za a banna cikin mata da yara faƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce amma tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa ya ce haba aliyu kai baka so ka zama a wajena matsayinka kamar matsayin annabi musa da haruna annabi musa da annabi harun lokacin da annabi musa zai tafi ganawa da allah ya bar haruna a matsayin wakilinsa to baka so ka zama irin wannan wakilin gare ni ghaira annahu la nabiyya ba'di dan dai kawai babu annabi a bayana ni ma da sai in roki Allah in ce waje alli waziran min ahli in ce eh, eh, aliyu akhi amma ni Allah ya yi alƙawarin babu annabi a bayana shi yasa ba za ka samu darajar annabta ba amma ka samu darajar irin yadda annabi Musa yake barin wakilci ga annabi Haruna kai ma in dinga barin ka wakilci sai ya ji sanyi a ransa sai ya zauna wannan hadisi na cikin Bukhari da Muslim walakin هذه كانت خلافة خاصة على أهله صلى الله عليه وسلم يتي أما فا أكشن غسكيا ونن وكلتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدنا علي بن أبو طالب ne ya wakilce shi kan mutanen gidansa a keɓance ba wai ya zama shine shugaba na wucin gadi ainihin wato a Madina ba a'a wakili a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa amma am wane ne wanda aka bar shi ya zama shugaba mai mai acting shugaba wanda zai wakilci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muqaddashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana li Muhammad ibn Maslama al-Ansari wani gwarzon sahabi ne cikin matasa din nan Muhammad ibn Maslama al-Ansari shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi ya zama muqaddashin sa a garin Madina wa yadullu ala hadha anna al-munafiqina lamma arjafu bihi yayin da munafikai suka dinga kawo maganganu na batanci a kansa shi sayyidina ali din wa suka ce khallafa istithqalan ai annabi ya bar aliyu a gida ne saboda aliyun kai ya ɗaura mishi nauyi ba da daidai zai ya ɗauke shi bai da dukiya bai da abin da zai bashi a akhadha silahahu thumma lahika bin nabi sallallahu alaihi wasallam da ya haka sai ya dauki makamansa sai ya je sai ya riski manzo Allah sallallahu a hanya fa akhbarahu ya bashi labarin cewa ga abinda munafikai suke cewa fa qala sai annabi ya ce kadhabu ƙarya suke walakin khallaftuka lima taraktu wara'i na bakka ne saboda waɗanda na bari a baya bayana matana da iyalan gidana farje fakhlufni fi ahli wa ahlik ka koma ka wakilce ni game da iyalaina da naka iyalan wa minha baya ga haka kuma har ila yau daga cikin fiqhin wannan gaba wannan yaki na tabuka jawazul kharsi lirrutabi ala ru'usin nakhli halascin yin estimate na sanin adadin abin da ake sa ran samu idan an yi harvesting din gona dabino ne ko masara ne ko inabi ne ko menene idan ya kai lokacin da za a iya gane yawan abin da za a samu babu lokaci a yi kima ayi ayi ayi estimate din abin da ake sa ran samu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan wa annahu min ash-shar'i kuma za a yi amfani da wannan a lissafin shari'a a san nawa ne in zakka ce ko in bashi ne ko kima ce ko raban gado ko duk wani abu da shari'a ta halasta a yi za a yi amfani da wannan awon a san kowa ga rabansa ko ga abin da zai samu wal amali bi qaulil kharis kuma ya halasta a yi aiki da maganar da mai kiman nan ya faɗa Magana shi da ya faɗa magana ce a bar yarjewa inda ya yi ta bisa ilimi wa qad taqaddama fi ghazwati aw fi ghazati khaybara mun ji a baya lokacin da aka je khaybar an samu irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni da ayi khars wa anna al-imama yajuzu an yakhrisa bi nafsi kuma shugaba yana iya yi da kansa kama kharasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadiqatal mar'a kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato yi kima yayi kirdado ga gonar wannan mata ma'ana shi shugaba wanda zai raba gado ko zai raba gaddama ta bashi ko ciniki ko wata sarkakkiya. zai iya yin awon da kansa in yana da ilimi ko waye wanda zai haka in bayi da wannan ilimin zai iya gayyato wasu masanasi a sa wa minha daga cikin fiqhun wannan gaba annal ma alladhi bi abari samuda la yajuzu shurbuhu ruwa wanda yake rijiyoyin inda samudawa suke to bai halasta a shashi wala tabkhu minhu bai halasta ayi girki da shi wala la'ajinu bihi bai halasta a kwaɓa kullu na ɗan wake ko na alale ko na ƙosai ko na kamu ko makamantan shi bai halasta a kwaɓa da shi wala taharatu bihi haka nan bai halasta a yi alola ko wankan janaba ko wankan abin nan fita daga haila ko duk wani wanka ibada bai halasta a yi da shi wa yajuzu an yusqal baha'ib illa ma kana min bi'rin naqa amma ya halasta a ba dabbobi su sha amma hata su dabbobi to banda asalin rijiyan raƙuman nan wato naqatu salih wannan dabba da Allah ya fito musu da ita to banda asalin rijiyar da ta sha to wannan ko dabba bai halasta ta sha ba wa kanat ma'lumatan baqiya ila zamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita rijiyar wannan rijiya ta naqatu salih rijiyar sananniya ce ta wanzu har zuwa zamanin ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su mutanen samudawa a larabawa sun san tarihin su saboda kusancin kasashen su da kasashen larabawa kuma Allah ya bada labari ma a kansu da ire-irensu da irin inda suke wa innakum muruna alaihim musbihim wallahi wa billahi ai kuna wucewa ta garinsu da sassafe an san garin annabi sallallahu alaihi wasallama sanda za su tafi wannan yakin mun ji labarin sun gita garin Allah ya bada labarin irin yadda suke to ya aka yi rijiyoyinsa suka wanzu har da wannan rijiyar gashi na malai yake cewa wa ma'aluma baqiya ila zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama masta istamarra ilmun nasi biha qarnan da qarnin ila na haza mutane sun ci gaba da sanin rijiyar an san inda take har wannan zamanin da muke rayuwa inji ibn a karni takwas kenan fala yaridu rukubu irin gaira. a masu mahaya ba sa zuwa wata rijiya sai ita wahiyar matawiyatun tana nan an yi mata cin baki an kewaye ta muhkamatul bina'i an mata gini mai kyau wasi'atul arja tana da kuma fadin fage atharul itki alaiha badiya akwai alamar tsohuwar rijiya ce irin bakinta ya gaggabare din nan shine wasi'atul arja la tushbihu ghayraha bata kama da wata rijiya daban to wannan haka ya bada labari nayi ya dan binciken da zan iya a wannan zamanin ko zan ga a cikin bayani game da athar wanda suke na tarihi ko har yanzu an san inda take gaskiya babu wani bayani gamsashe akan ina ne inda take a yanzu amma dai akwai su bayanai da malamai suka yi malaman tarihi da suka yi ko malamai wanda suke na archaeology to sai zama ra'ayoyinsu sun saba saboda ana kokarin a tantance ya aka yi rijiya ta wanzu a inda babu al'umma wanda a ɗabi'ance rijiyoyi suna wanzuwa ne idan akwai mutane a wajen suna amfani da ita suna gyara ta amma yanzu ko fegi ne kake da shi kaje ka tona rijiya shekara biyu uku hudu ba a yi gini ba za ta lalace za ta watakila ta rufta ba irin yanzu ne da ake mata kankara ba watakila ruwan ya kare ko ta toshe ko makamancin haka to sai wasu malamai suka ɗauko daga batun da yake cikin alkur'ani dan nuni akan yadda aka yi rijiyar ta iya wanzuwa kaga Allah yana cewa yattakhiduna min tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna aljibala buyuta kuna kuna samun fili suhul inda yake fili lafiyayye kuna gina benaye sannan kuna yin rami a jikin duwatsu kuma da su gidaje sai wasu suka ce to ana tsammanin su kansu rijiyoyin to a jikin duwatsu ne aka yi su duwatsu ne ake fafewa har a kai inda ruwa yake to idan ko dutse ne akwai sauƙin ya wanzu shekara da shekaru kamar yadda har yanzu akwai athar na wasu al'ummomi masu rayuwa a cikin duwatsu har yanzu ana iya ganin su a wasu wurare ko wasu ƙasashe ko anan kusa da mu Idan ka je nan dutsen kufaina ko ka je turunku ko ka je wasu wurare ire-iren wanda suke da duwatsu mambila zuba ina ne a nan najeriya ma za ka ga athar na inda wasu mutane suka rayu wanda har yanzu akwai shi saboda duwatsu ne suna iya wanzuwa kamar faɗin Allah wa thamud alladhina jabu sakhara bil wad samudawa waɗanda suka ainihin wato fafe duwatsu a fagen garuruwansu suka gidaje da su sai aka ce wata kila ita kanta su kansu rijiyoyin na duwatsu ne to me yasa har yanzu ba a iya gane su ba Da yi ilimin ne ya bace domin akwai inda ake ambata ɗin a ce nan ne ba wuri ɗaya ba ne wasu su ce yanki kaza ne wasu su ce wani yanki ne da sauransu ta yi kuma ya zama rayuwa ce irin ta al'umma ta da ba wai alƙarya ce irin yadda muke gani yanzu mutane su taru a wuri ɗaya su kafa gari babba kamar kano ko Legas ko abuja ko bauchi ko sokoto ko yamai ko maradi ba irin haka bane garuruwa ne irin na da ake yin su kowa kamar yadda ka san ana yin rigage don ko madina a wancan lokacin haka take akwai asalin ƙwaryar gari inda annabi sallallahu alaihi wasallam suke wato ita ce anguwar banu najjar kenan inda nan ne yanzu inda masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake akwai kuma anguwanni daban awali anguwa ce daban anguwar banu kainuka da kasuwarsu anguwa ce daban anguwar banu nadir wani hisnu ne daban haka quba wani anguwa wata anguwa ce daban kuma kowace anguwar ba ta da itisali kai tsaye geographically da ɗayan kowace tana detached ne haka zaman kanta take da kaga babu mamaki a samu irin wannan unguwanni ne a wurare daban-daban kowa kamar da yanzu galibin ƙauyuka suke zaka in ka bar gari zaka ta ganin ƙauyuka yan tsillin tsillin haka wani kilomita biyu tsakanin wani ƙauye da wani kilomita ɗaya tsakanin wani ƙauye da wani sai sai in nan ka irin na yan birni ne suka ce to me yasa ba su haɗa a wuri ɗaya su yi gari ba ko ba su ga dama ba haka suke su rayu abinsu suna da nasu dalilan to to watakila irin wannan rayuwar ce ake yi a wancan lokacin sai zama akwai rijiyoyin daban-daban daga baya kuma an gina wasu garuruwa ko wani yau da gobe ya salwantar da su wallahu alam malam ya ci gaba da cewa wa minha anna man marra bi diyaril maghdubi alaihim wal mu'azzabina lan yanbugh lahu lam yanbaghi lam yanbaghi lahu wala yuqimu biha wanda zai wuce ta inda Allah ya fushi da wasu kafirai ko ta inda Allah yake azabtar da wasu kafirai garin da aka taba halakawa don ka zo wucewa baya dacewa ka shiga garin sai ka fita bayan gari wala yuqimu biha kuma ba a ya da zango a garin bal yusri'us sayra za a ma daga kafa ai sauri kamar yanzu a zamani ne sai a taka abin hawa mota ko jirgi ko makamancinsa sai a taka abin hawa da gudu a wuce wa ya taqanna'u bi thawbihi hatta yujawiza sannan kuma za a saka tufa a lullaba fuska ko baki ko hanci ko makamantansu wala yadkhulu alaihim illa bakiyan mu'tabiran kuma ba za a shiga garin ba sai ana cikin kuka da ɗaukar izina dama hatta labarinsu da Allah ya bayar haka Allah ya ce faqsusul qasasa la'allahum yatafakkarun ka na fi qasasihim ibratan li ulil albab ma na hadisan yuftara duk al'umma da ake bada labaran su sawa'un da mutanen kirkin kama wannan annabi yusufa ne da yan uwansa kamar wanda ba mutanen kirki ba irin fir'auna da hamana ko su kafiran irin samudawa da adawa to Allah duka ya ce ne faqsusul qasasa ka faɗi su ka labarta labaransu watakila su hankalta tun daga kan yahudawa da suka san abin da ake ciki suka ƙi imani da sauran maguzawa mutanen jizitul arab da musamman ƙurayshawa da kuma mu 'yan baya duka ana so ne mu karanta labaran wanda suka shuɗe don mu ɗau izina to ballantana kuma idan ka je inda suke ka ganin ya fi dacewa ka ɗau izina kenan domin gani ya kori ji idan ka zo kaga cewa nan shine garin adawa ko samudawa ko ashabul ukhdud ko qaumu tubba'in ko wane ne kuma duk an san waɗannan wuraren galibinsu akwai bayani da ababen da aka sani na game da waɗannan wuraren sai ka wuce cikin sauri ba tsaya za ka fara ɗaukan hoto kana selfi ko kana bidiyo kana cewa yanzu dai gama a cikin inda aka halakar da wato mai sunansu ashabul fili nan daidai nan ne muke ko kuma nan yanzu shine inda aka halakar da fir'auna jama'a ku kalli daidai wajen waye saka ba a yin nan da abin da mutane suke baya cikin addini wa min hadha isra'un nabi sallallahu alaihi wasallama as wadi muhassir baina mina wa arafa to kama ji annabi sallallahu alaihi wasallama akan ta zuwa garin makka ko a hanyar shi ta komawa madina yakan wuce ta wadi muhassir wanda kwazazzabo ne a madina yana tsakanin mina da arafa idan zai je mashair wurin da ake ibada da ake aikin haji to idan zai je yana wucewa ta wannan wurin sai ya wuce da sauri sai ya ce wa mutanen shi marmaza kowa ya tsabiri abin hawarsa mai sauri mu wuce fa inna wal makanu alladhi ahlaka Allahu fihi fila wa ashaba shine inda Allah ya halakar da masu giwa ɗin ashabul fili da Allah ya ba da labari alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil su abraha sarkin yaman wanda ya zo da runduna wai yana so sai ya ruguza ka'aba saboda wai shi ya gina wani daki dan aje a dinga bauta amma an ki zuwa yana ganin in ya rusa Ka'aba za a ji kuma shi ba ma bauta yake nihi ba shi yana bakin ciki ne akan cewa mutanen ƙasar Makka suna da wato ƙarfin tattalin arziki saboda yawan baki da ke zuwa to yana so wani tattalin arziki ya kuma ƙarƙashin gwamnatinsa sai aka ce mishi to ya gina irin ɗakin da suka gina mutane su dinga zuwa za a taru da ya gina al'amari bai yiwu ba shine ya zo zai rusa Ka'aba shine Allah ya aiko mishi da waɗannan abin nan tsuntsaye wanda aka ce tun daga lahira kowane tsuntsu an riga an bashi dutsen da zai zai fada kan kafiri an rubuta sunan kafirin a jiki ma shine shine musawwamatan inda rabbika kowanne dutse an mishi an mishi me za a ce ne an yi customizing din shi cewa wannan dutsen kan kafiri wani zai fada kuma haka tsayen nan suka zo suka tarka waɗannan kafirai mutanen maka suna kallon su wa minha anna nabi sallallahu alaihi wasallama kana yajma'u bayna na salatayn fi safar daga cikin kuma fiƙin wannan gaba shine hada sallah a halin tafiya sallah azhar da la'asar sallar magriba da isha wa qad jama'a wa qad ja'a jam'u taqdimi fi hadhihi qissati fi hadisi mu'adh in kun tuna mun karanta a baya batu akan hada sallah azhar da la'asar a lokacin azhar aka kawo a cikin hadisin mu'adh kama ta kaddama wa dhakarna illatal hadith kuma mun ji cewa wannan hadisin yana da tangarda in kun tuna mun tattauna matsala akan cewa a hadisin bai tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama da zai tafiya yana jawo la'asar ya sallace ta lokacin azhar ba bai tabbata ba sai dai jinkirta azhar ya kama hanya zuwa lokacin la'asar sai ya tsaya ya sallah da haka wannan shine abin da yafi dacewa da sunna idan lokacin ta farkon ne to sai ka jinkirta ta farkon kai matafi dan ka yi ta a lokacin ta biyu amma wanda yake zaman gida wani uzuri ya kama shi zai yi sallah to dama galibi uzurin ma yakan faru ne al'adance a lokacin ta farkon a lokacin magariba a hada da isha ko a lokacin azhar a hada da la'asar bisa sabanin malamai da suka yi akan ko ana yin jam'i a gida azhar da la'asar wannan wata magana ce mai tsayi mun karanta ta a baya wanda zaka ga eh, tattaunawa da malamai suka yi mai tsayi akan cewa hada wannan shin ya shafi magariba da isha ne kadai ko ko yana iya shafan azar da la'asar domin da ababen da ake faɗa na uzurorin to ba su cika kama azar da la'asar ba kaga dai ba a yin duhu azar da la'asar ba a jin tsoro da rana a bisa su yadda malaman suka ayyana wataƙila a wannan zamanin ana iya samun dalilin jin tsoro da rana amma a zamanin su babu sannan kuma idan ruwa ne ake yi to dama akan ji tsoro ne saboda ruwa zai hana mutane fitowa isha to amma galibi a azar in ana ruwa to za a iya jira watakila kafin la'asar ya kare sai a fito ai to da wasu malamai suke ganin ba a yin azar da la'asar amma duk da haka dai idan limamin musulmi ya gamsu cewa yana ganin akwai uzuri karɓaɓɓe a shari'a to zai iya haɗawa abinda ba a so shine ya zama al'ada ko ya zama wato sharp sharp irin yadda mutanen mu suke da zaran an ga wani half reason uzurin da bai kai ya kawo ba kawai sai a haɗe sallah yadda mutane suke yanzu to wannan sun zuciya ne wannan baya daga cikin siffar muminai wanda daga cikin siffar su akwai wallazina hum alladhina ala salatihim yuhafizuna suna kiyaye sallah akan lokaci to baya daga cikin kiyaye sallah akan lokaci da mun ga duru duru duru haka kawai muna sauri sai mu haɗa sallah wani ma uzurin shi ne personal ana magana akan uzuri ne jima'i da ya shafi kowa idan kana da uzuri kai personal to sai kawai ka ga mutum sai ya ziga liman a haɗa sallah ko kuma shi ne liman ɗin kawai sai ya haɗa sallah saboda matar shi tana jiran shi za su tafi asibiti tana tana naƙuda kawai sai ya haɗa mutane sallah wannan uzurin ka ne kai kadai <laughs> ko kuma ma ko kuma yan kallon kwallo ya malam da Allah ka haɗa mana ka yanzu za a koma ka san wasan nan mai zafi ne kawai sai ya haɗa musu sallah saboda rashin mutunci malam duk ana yin wannan fa a cikin al'ummar musulmai jama'a wannan san zuciya ne fa ya kamata mu kiyaye ya fi sauki uzurin ya zo ba mu haɗa sallah ba mu yi a gidajenmu akan mu yi uzurin bai tabbata ba wallahu musta'an sai ya ce a wa man ankarahu mun yi bayani kuma akan malamai da suka inkarin wannan uzuri wannan a hadisi walam yaji jam'a taqdim jam'u taqdimin anhu fi safarin illa hadha ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana hada sallah jam'u taqdim a tafiya ba sai a wannan hadisin wanda yake da matsala wa saha anhu jam'u taqdimi bi arafa qabla dukhulihi ila arafa ama ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ranar tara ga wata a arafa lokacin aikin haji yana hada sallah sannan sai ya shiga arafa eh, azhar da la'asar a lokacin azhar har yanzu haka aiki fa innahu jama'a baina zuhri wal asr fi waqti zuhri ya hada azhar da la'asar a halin ranar arafa a mawqif din nan faqila aka ce zalika li ajlin nask me yasa yayi aka ce saboda ibada da ke wajen tana da yawa ana so a shagaltu ne kawai da tsaba ragen ibada kama qala abu hanifa wannan shine taujihi na al-imam abu hanifa ta an-nu'man ibn thabit al-kufi rahmatullahi alayhi wa qila wasu suka ce da ajali safari tawil saboda yayi doguwar tafiya ya taho tun daga makka amin tun daga madina zuwa makka sannan kuma ya wuce arafa to yayi doguwar tafiya kilomita da yawa kama qala qala shafi'i wa ahmad wa qila wasu suka ce li ajali shugul saboda shagaltuwa da addu'a wa huwa ishtighaluhu bil wuqufi shagaltuwarsa da tsayuwa a arafa wattisaluhu bi ila ghurubi shamsi saboda shi kuma lokacin arfan yana wanzuwa har zuwa faduwar rana qala ahmadu yajma'u lishghul ahmad ibn ya ce yana haɗawa ne saboda shagalta da yayi da wani abu wa huwa qawlu jama'atin min salafi wal khalafi wa qad taqaddama wannan ya gabata an tattauna akan shi a baya wa minha daga cikin fiqihun akwai jawazu tayammum bir raml sun yin taimama da ainihin rairayi a ƙura fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu qata'ur rimala annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin wannan sahara allati bainal makkata bainal madinati wa tabuka wanda ke tsakanin garin madina da ƙasar tabuka walam yahmilu ma'ahum turaban bila shak kuma tabbas ba su ɗebi ƙasa suka yi guzurinta ba ta yin taimama wa tilkal mafawizu wa tilkal mafawidu mu'uddisha shakofiya eh, al'atasha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan daji da suka keta daji ne wanda yake da wahala sun ji kishi kuma har suka kai wa manzo sallallahu alaihi wasallam koke na kishin da suka ji wa qat'an kanu yatayammamuna bil bil eh, bil ardi hum fiha naziluna babu shakka suna yin taimama ne da ƙasar da suke sauka a wurin inda suka yada zango to irin ƙasar da suka samu a wajen da ita suke taimama wa za kulluhu mimma la shakka fi ma qawli sallallahu alaihi wasallama fa haythu ma adrakat rajulan min ummati salatu fa indahu masjiduhu wa tahuru wannan ko babu shakka zamu fahimci cewa da wannan ƙasa suke yin taimama kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin bukhari daga sahabi Abu Umama da al'imamu Ahmad ibn Hanbal ma ya ruwaito shine ma ya ruwaito wannan asalin wannan lafazin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk inda sallah ta riski wani daga cikin mutanen al'umma ta to ya sani a inda yake akwai wurin sallan shi akwai kuma abin tsarkinsa ƙasar kenan wa minha daga cikin fiqhun da ke wannan gaba annahu sallallahu alaihi wasallama aqama bi tabuka 20 yawman yaqsuru salata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwana ashirin kusan mako uku yayi a kasar tabuka yana kasaru yana taƙaita sallah irin ta matafi walam yaqul lil ummati la yaqsuru ar-rajulu salata idza qama akthara min dhalik kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce wa al'ummarsa mutum ba zai yi kasaru ba in ya wuce kwana 20 walakin ittafaqat iqamatuhu hadhihi al-mudda kawai kicibis ne aka samu ya zauna kwana ashirin ɗin nan da ya wuce ashirin da ya ci gaba da kasarunsa matuƙar sunan shi matafi wadi li kamatu fi halis safari la takhruju an hukumi safari wannan dadewa da yayi a wuri guda ya da zango a wuri guda ya kwana ashirin to bata fitar da shi daga hukuncin matafi ba sawa'un talat aw qasurat ko da ta yi tsawo ko ta yi gajarta ko ta kai shekara ko ta kai wata shida ko ta kai wata uku ko kwana uku ko awa uku ko menene tana nan dai a matsayin halin matafi idza kana ghaira mustawtinin matukar bai kama wuri ya zauna ba wala azimun alal ikamati bidhalika almawdi matakar kuma ba yi da niyyar ya zauna ya mai da wannan garin wurin zamansa in dai sunan shi matafiyi al'ada da hukuncin matafi da mindset din matafi na kansa to yana na matafi وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا to malaman farko sun yi sabani mai yawa akan al'amarin wato abin nan wato wato sallan matafi fa fi sahih bukhari ibn abbas قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين ابن عباس رضي الله عنهما أتكين yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bukhari amin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna wani gari a halin tafiyarsa kwana goma sha tara yana kasaru fa nahnu idza aqamna tis'a asharata nusalli rak'atayn ibnu abbas yace da haka mu ma idan muka yi kwana sha tara to sai mu dinga sallah raka'a biyu wa in zidna ala dhalika atmamna idan muka ƙara akan kwana sha tara sai mu cika sallah wannan shine fahimtar ibnu abbas cewa kwana goma sha tara nan shine aqsa mudda na ainihin wato ah, sallah ta kasaru ga matafi al-imamu ibnu al-imamu abu isa muhammad ibnu isa ibnu saura at-tirmidhi rahmatullahi alaihi da ya kawo wannan hadisi sai yake cewa thumma ajma'a ahlul ilmi ala anna musafiri an yaqsura ma lam yajma' iqamatahu wa in ata alaihi sunun bayan da ya kawo wane ya ce kaza wane ya kaza ya ce daga baya malaman musulunci sun yi ijma'i akan cewa shi matafiyi yana da yancin ya ci gaba da yin ƙasar malam yujma' malam yujma' iqamata iqamatu matakar bai niyya ajma ha ai ba cikin nasin bane nake karanta ina karanta wani abu da turmi ya faɗa ne ko yana cikin nan baya ciki malam yujma' iqamatu matakar bai da niyyar zama wuri daya yace wa in ata alaihi sinun koda yayi shekaru in dai sunan shi matafiyi to zai dinga kasaru wannan yana cikin sunan ta Imam a irin bayanan nan da yake can da muke cikin da yake cewa fananu idza aqamna ashara tusalli rak'ataini wa in zidna ala dhalika atmamna wa zahiru kalami ahmada anna ibn abbas arada muddata muqamihi bi makkah zaman al fati al ahmad ibn hanbal ya fahimci cewa wannan kwanaki 19 da ibn abbas ya faɗa kaga bai ce a wuri kaza ba al ahmad isa ya ce yana ganin Ibn Abbas yana bayani ne akan zaman makka da aka yi bayan an yi fatuhu makka wa innahu qala domin ko ya ce ne aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi makkata 18 zamana al-fati annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana 18 a makka lokacin fatuhu makka li'annahu arada hunainan saboda yana nufin hunain walam yakun ajma'a walam yakun thamma ajma'a al-muqama saboda amma a lokacin bai da niyyar ainihin wato ya zauna a wurin bai da nufin zama annabi sallallahu alaihi wasallam ba nufin zama bane yana da niyyar fita ne zuwa hunain daga makka bayan fatu makka wa hadhihi qamatuhu allati rawaha ibn abbas wannan shine abin da ibn abbas ya ruwaito labarin da yake bayarwa labarin zaman annabi sallallahu alaihi wasallama a makka bayan fatu makka yana shirin tafiya hunain wa qala ghayruhu wani kuma yace bal arada ibn abbas muqamahu bi tabuka ibn abbas yana magana akan wannan da muke magana akai ne tabuka kama qala jabiru ibn abdullahi kamar yadda Jabiru ya faɗa kamar yadda yake cikin Musnadin Imam Ahmad ibn Hanbal da Sunan ta Imam da Sunan Kubra ta bai Baihaqi cikin mujalladin ta na biyu da kuma ibnu abi shayba a cikin musannaf duka sun ruwaito cewa jabiru ya ce aqama annabi sallallahu alaihi wasallam bi tabuka 20 yawman yaqsuru sala annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana 20 a tabuka yana kasu rawahu al-imamu ahmadu fi musnadi ahmad ya rawaito a musnadinsa Wakala عبد الرحمن ابن المسور بن مخرمة أقمنا مع سعد بن مع سعد ببعد قرى الشام أربعين ليلة يقصر wa nutimmuha sa'ad yana kwamandan su na yaki aka je wani gari aka zauna ana ana hisar wato ana so a garin su sha wahala har su bude garin ba a samu hali ba sa'ad dan abi waqas komanda kwana 40 din nan shi duka kasar yake su kuma suka ga kai anya kuwa kawai suka zinga suka dinga cika sallar su ba su kai shi tsaba ragen fiqihu bane kamar da kaga yanzu duk mutumin da zai haka sai ya sha kyara za ce kai baka da hankali ne zaka ta yin kasar ka san muhimmancin sallah kuwa to ga yanan sahabbai su haka suke zaka ji daga sahabbai kala daban-daban da za ka koma musannaf na ibnu abi shaba gashi na ka zai kuma ka duba shi ya kawo kissoshi da bayanai akan sahabbai kala-kala ire-iren waɗannan haka ibnu hazmi a cikin muhalla haka ainihin wato ibnu abdul a cikin al da cikin ah, tamhidul mafi muwatta min al-ma'ani wal asanid haka kuma gashi zamu ji wasu anan ya ya ya tsakuro mana su daga ciki yace qala nafi'un aqama ibn umar bi azerbaijan sittata ashhurin yusalli rak'ataini wa qad hala salju bainahu wa bain ad-dukhul yace su abdullahi dan umar sun tafi jihadi a kasar azerbaijan azerbaijan sai suka yi wata shida a bakin katangar garin bakin ganuwar garin suna jira su samu halin da za su shiga garin ana kankara ana sanyi mai tsanani ya hana su shiga garin sanyin tsawon wannan kwanakin da suka yi kasaru suke yi na sallah ba su fasa yin kasaru wannan yana cikin musallam na Abdurrazzaq as sana'ani. wa qala Hafs a kama aqama Anas ibn okay ah, ya ce hafsu ɗan ubaidillah ya ce anas ɗan malik ya zauna ƙasar sham sanataini shekara biyu yusalli salatal musafir yana sallar matafi kaji kwana ashirin kwana arba'in wata biyu wata shida shekara biyu wannan duka sabai ne suke jama'a wannan kuma shi ne tafarkinsu in dai sunansu matafi mu kiyaye in dai kana matsayin matafi wato inda ka je ka je ne ka gama abin da za ka yi ka dawo ba ka je zama ba ne ba ka saki jiki ko ka kama sana'a ko ka kama kasuwanci ko kwadago ko ka yi aure ko ka zama ɗan gari ba a'a kana nan matafi guzirin shi a lissafe kwanakinsa a kirge, kuma kullum hankalinka na ta'allake da gida wannan shine matafi ko to inda irin wannan ne inda ka je kai matafi ne kasar ce sallar ka matakar za ka yi sallah kai kadai in kuma ka rude ka kasa gane kai matafi ne ko mazaunin gida sai ka koma asali me asali to cika sallah shine asali sai kuma ka cika sallah a bisa asali ya fi maka sauki in an je malaiku su ce to bibbiyu aka biyo ka sauran ka ci bonus akan ka je kana yin bibbiyu alalin hudu aka biyo ka ya fi ma sauki to kuma duk sanda za ka yi sallah a jam'i to za ka cika sallah ne za ka cika sallah ne jama'a mu ji wannan na san mutanen mu akwai ganganci za ka yi ganin kawai mutum wai shi ustazu ana sallah la'asar ana raka bi kawai sai sallah mai tashi ka rasa wai a ina ya samu wannan karatun wannan karatun jama'a ni ban sani aka samu shi wallahi in akwai shi kuma dan Allah wani ya kawo mana shi karatun cewa za ka bi liman dan kana takama kai matafiyi ne kawai wai kai raka biyu ka sallame ina san sahabbai in sun bi liman mai cika sallah cikawa suke ga kisa ibn mas'udin nan shi da sayyidina Uthman a aikin haji ibn mas'udin har sai da ya masayidina usmana nasiha da inkari akan cewa annabi fa a nan wajen ƙasar yayi a nan arafa ko menene ƙasar yayi ibn eh, sayyidina usman ya ce to ni cikawa zan yi dan ni makka ina ganin gida na dawo su kuma suna ganin su baki ne a makka suka bi shi sallah ya cika suka cika aka tambaye su me yasa suka cika suka ce saboda gujewa saɓani. wato suna ganin har yanzu biyu ne abin da ke kansu amma tunda limaminsa yana cikawa to cikawa shi ya fiye musu to kai ustazi ina ka samu cewa idan an yi raka'a biyu a magar a isha ko ko azar ko la'asar wai kai matafi wai sai ka koma gefe wai ka yi biyu ka sai ka sallame biyu ka bar ka bar sauran nam ibnu azmi me ibnu azmi ya ce ibn azm ne ya ce haka ka tabbatar ya ce idan an biyu aka biyo ka ka sallame ka fita in kai matafi ne ka yi biyu to me hujja ibn azm yanzu mun kawo aikin sahabbai ne ibn azm kuma ya rayu ne a karni na hudu eh tun da hadisai suna abin da ke kanka farilla da ke kanka shine kawai raka'a biyu to kawai kai raka'a biyunka na na san duk atharin da ya kawo amma dai duk atharin da ya kawo ba su fara na aikin sa bai ba da duk irin kwana kwanan da ya ta yi sai ya tabbatar da wannan magana wannan magana shadda ce na karanta ta a ibnu hazm amma abin da muke so a kawo mana aikin sahabbai irin haka yanda ga waɗannan sabbin sa aikata wannan dan me zamu saki aikin sahabbai mu kama tawilin ibnu hazm dan me ne wannan kuma ya bambanta da mutumin da ya shiga kunci ana bin shi wata sallah ana yin wata wadda take ta ƙasa da ita ma'ana ana bin ka magariba ka zo ka tara ana isha kaga wannan kunci ne ya samu kanshi domin anan bai halasta ya tada wata sallah ana yin wata daban shi ko matafi bai da wannan kuncin yana da sa'atul zaman in ya ga dama yana iya jinkirta sallar shi in ya ga dama shi babu laruran ma bin jam'i a kansa matafi babu wannan larura babu inda aka ce matafi dole sai ya bi jam'i in ko har zai bi jam'i to a bashi shi yayi limamu kamar yadda sayyidina Uthman ah, Umar ya musulmanci ko kuma in ya bi limami mai cikawa to ya cika sallar shi wannan ita ce ita ce ita ce abinda aka samu daga aikin sahabbai ibnu hazm duk wannan kwana-kwanan da yayi gaskiya ni ban gamsu da ita ba tunda dai ga yadda sahabbai suka yi ba mu samu duk abin da ya kawo bai kawo cewa wasu cikin sahabbai suna haka ba bai kawo ba na na, na san duk wannan kwana-kwanan da ya ta yi da kokarin duk a kokarin kokarin tura kiyasi ne kai shi wannan Ya ce to ai su ma nan sun yi kiyasi abin da yafi kamata a ɗayi ɗayan ya ta juye juye Allah ya gafarta mishi ga muhallan nan duk wanda yake so ya je karanta ko kuma a samo dai wani bayani amma dai jama'a tunda mun ce sahabbai muke bi ga ibn azim ba sahabi bane ko ba haka ba waɗannan kuma sahabbai ne kuma ga abin da suka yi to gara mu ɗauki nasu ya fi mana zaman lafiya mu bar mushi kayan shi mu ce Allah ya gafarta mishi har sai an samu wani dalili da ke nuna haka ko kuma kai a matsayinka na matafi ka yi ka kai kaɗai ko kuma idan sun ga dama su masu sallar sun maka alfarma su su baka dama kai limanci su cika domin wannan shi bai saba mu surar sallah ba dama an saba ganin liman ya sallame mamu su karasa wannan an saba ganin shi amma mamu su sallame kafin liman ba a halin yaƙi ba wannan wani abu ne wata sura ce sabuwa da ibn hazm yake so sai ya tabbatar da ita wa alaikum salam mutumin da ya tafi makaranta ana yawan wannan tambayan, wanda ya tafi makaranta wata ƙasa ko wani gari wanda ɗalibai suke zuwa jami'o'i ko su makarantu ko su kashe da sunan karatu me abin da za su yi za su dinga cika sallah ne ko za su dinga ainihin wato yin kasuru al'allama muhammad ibn salim uthaymin a wannan zamanin shine malami na gaba da ya bada fatawa akan cewa kasar za su idan sun je wata kasa tsawon shekarun amma malami sun mushi munaza'a domin baka ba mutane hukunci guda ɗaya da aka ka'idar da ita ce su matafiya ne ko ko sun ɗauki nan zaman gida ne ita ce ka'idar kawai kowa yi wa kanshi wannan ka'idar shi matafiyi ne idan shi matafiyi ne sallan matafiyi kasar ce idan kuma ya canza hukunci daga matafiyi sai ya sallan mutanen gida akwai mutumin da ya je makaranta wani waje zaka ga ɗabi'arsa da halinsa da irin abin da yake irin na matafiya ne wani kuma irin na 'yan gida ne ya danganta daga individual zuwa individual da kuma irin nau'in da ya je makaranta yanzu akwai wanda misali in ya zo makaranta nan ya biyu Zariya, wani duk sati ma sai ya koma garinsu kullun kayan shi kullun suke to kaga wannan matafi ne dama yana da wata amarya da kullun yake tunaninta ko wata tsoho abin nan ya sana'a shi da baya so ta lalace ko bai saba da tafiya ya bar babar shi ya daɗe bai ganta ba kullun sati duk juma'a ya tafi ya dawo monday da safe to kaga wannan matafi ne akwai kuma yan tafi gida wanda hatta ya ji aikin da ake sana'a a garin nan sun riga sun kama wuri sun zauna sun zama mpos sun zama ya taba sun zama masu aiki a kafe wani ya zama tela wani ya zama mai gadi wani ya kama wurin sai da fulawoyi irin nozir nan yana ta yi to kaga wannan ya zama dan gari wani ma yi aure ya yi abokai ya zama dan gari to wannan kaga ba matafi bane da haka ya bambanta daga mutum zuwa mutum da kuma irin yadda mutum yake mu'amalanta ainihin abin nan na'am alaji eh masu na'am yawon a ina kenan sokoto kaji a sokoto akwai dalibai da suke zuwa school of matric su in sun je ƙasar suke saboda suna suna kallon kansu matafiya ne Yau to da haka ya danganta ne daga mutum zuwa mutum akwai wanda yake yin misali yake yin makaranta daga nan zariya zuwa Kano ko Kaduna dai yake yi ma kaga wannan dama matafi ne shi duk in ya bar Zariya kafin ya sakano Kano ko har ya je dawo kasar zai to haka ba za a ba mutane hukunci gama gari akai ba ba kuma za a ba mutane hukuncin cewa duka su cika sallah ko duk kowa ya gwada shi matafiyi ne ko dan zaman gida ne shi idan ko dama daga ka zo da niyyar zama ne to daga ran da ka zo cika sallah za ka fara yi kamar da annabi ran da ya zo madina ranar ya fara cika sallah ka baro garinku kana jin cewa ka gudu ne kawai daga ƙauye ko an ma kuciya ne ka iso birni ko kawai ka ci gaba da cika sallah daga nan ko mun gane amma duk wanda yake da shi na rataye abin nan din shi na lissafe me ake ci mishi guzurin shi na lissafe kwanakin da zai yi ko kuma kullum yana tunanin zan koma yau zan koma gobe to wannan sai ya ta kasar eh, ya danganta ne su matafiya ne yau wato da suka zo yaya suke ji su sun zama yan gari shine a zaman yan gari suke koko a matsayin baki shine dai maganar shin baki ne su ko yan gari to sai su ci gaba da kasaru baki kasaru su yi in dai baki ne su eh. <laughs> ka san abin ne saboda ba a saba gani ba dole ya dinga ba mutane mamaki na'am eh now idan mutum ya bi liman mai cika sallah irin sallar limamin zai ko da tahiya kawai ya samu wannan shine ka'ida ko kuma wajadtum fasallu wa fatakum fa atimmu na'am ga wani can yana magana malam da ku rike ka'idar dai kai matafiyi ne ita ce ka'ida kawai kai matafi ne sallar matafi kasaru ne ka mai da nan garinku sallar ɗan gari cikawa ce in ka rikice ka kasa gane kai wanne ne ka koma asali wannan ka'ida ta gama duk rikicin nan neman aure ka je kasuwanci ka je yan kidnapper ne sai kama ɗan uwan ka je an sowa duk abin da ka je yi me kai matafi to sallar matafi kasar ce kai me ka samu wuri ka zauna ɗan gari ne kai to sallar ɗan gari cikawa ce ka kasa ganewa ka koma asali ina jin wannan ta fassara duk wani abu <laughs> wallahu almusta'an sai ya ce ah, wa qala anas ah, aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqama ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam okay wancan da muka karanta ah, atharin sayyidina abdullahi dan umar da na anas dan malik na abdullahi dan umar mun ji cewa yana cikin musamman na as sanani da ibnu hajar ya yi takhrijin sa a cikin at-talkhis talkisul habir da wasu wurare akwai wata riwaya ma ta da cewa Abdullahi dan Umar yana bada labarin cewa sun je wani waje sun yi jihadi sun samu bayi mata 'yan mata da suka kama a cikin bayi aka raba musu wato waɗannan bayin wasu sun yi sadaka da su har sun haihu a sansanin sojojin har yaran sun fara rarrafe suna rarrafe a cikin sansanin sojojin ma'ana yaro ya kai wata shida bakwai takwas shekara amma iyayen kuma yanzu sallar su kasar suke har suna da 'ya'ya a garin amma saboda tanti ne aka kakkafa na sojoji kuma kullum ana sa ran za a tafi in an gama jihadin nan wanda kuma ya shahada shi kenan ya wuce aljanna sai mun zo ko to dan haka ba su fasa yin kasar ba mun daji duka waɗannan sahabbai ne suke yin haka kuma babu wanda ya musu inkari a cikin junansu shi kuma wannan na Anas dan Malik da yake cewa Anas yayi sallah a Sham shekara biyu shi ma yana cikin musannaf na Abdurrazzaq sanani sannan yana cikin musannaf na Ibn Abi Shayba da isnadi tabbatacce sai kuma wani asarin na Anas shi ma da yake cewa aqama ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rama hurmuza sab'ata ashhurin yaqsuruna as wasu sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun je jihadi a garin Rama hurmuz wani gari ne wanda yana kasar Iran a yanzu su ma sun ci gaba da yin sallah ƙasaru tsawon watanni bakwai kamar mutanen garinku alaji kamar mutanen garinku da ke zuwa SBRS ta Sokoto wata bakwai to gashi su ma wata bakwai suka suna sallar kasaru kamar yadda yake cikin musannaf a abin da littafin sunan kubra ta Imam bai baihaqi wa qala al-Hasan al-Hasan ibn Abi al-Hasan yace aqamtu ma Abdurrahman ibn Samura bi Kabul a Kabul babban birnin kasar Afghanistan ta yanzu yace mun zauna da shi shekara biyu Abdurrahman ɗan Samura sanataini ya kusuru salata wala yajma yana sallah kasuru amma baya hadawa mu kiyaye wannan yazo a wata riwaya kuma wala wala yujamma baya zuwa sallar juma'a saboda matafi baya sallar juma'a ba dole ba dole bace akan shi to duka biyun ba dole bane akan matafi idan kana kasaru in ba akan hanya kake ba abin da yafi wara'u shine kowace a ta a lokacinta kar a dinga jam'u kadim ko jam'u akhir kowace sallah a yi ta akan lokacinta amma qasaru idan wato ka je makanul iqama kafin ka dawo kama ce daga nan Zariya ka tafi Kano za ka yi sati guda kai matafi ne tsawon satin nan za ka dinga yin sallah ka kasaru amma kar ka dinga haɗa su a lokacin ɗaya shi yafi kuma juma'a ko an kira ba da kai ake ba sai ka ga dama a cikin falala mustahabbi amma matafiyi juma'a ba ta kansa za ka iya ci da sabgogin kankana da su wannan shi ma yana cikin ah, musamman na abdurrazzaq sanaani suna nan da yawa jama'a atharai na sahabbai da tabi'ai akan waɗannan wa qala ibrahimu kanu yuqimuna birrayi as-sana sukan yi shekara guda a rayu wa akthara min zalika ko fiye da shekara ɗaya wa sijistana sanataini ko su yi shekara biyu a sijistan duk waɗannan sahabbai yake magana duk haka suke yi ba sa cika sallah ya ce fa haza hadiyu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi kama tara kaji tafarkin ma'aiki kaji tafarkin sahabban shi kamar da kake gani ya ce wa huwa sawabu kuma dama shine daidai ba wanda yake da inkarin cewa wannan shine daidai amma me yasa yake ba mutane mamaki ake shakka ake inkari na san mutane da dama sun karanta wannan karatun ba sabo bane amma mutane ba sa aiki da shi sau din da ka je kana aiki da wannan karatun za a kyare ka za a yi labarinka za a sa ka a eh, inda ranka ko jakan magori za a ruwaito za a yi muƙabala za a ce ba a yadda ba in aka samu ma wani ɗan kishin addini a cikin shugabannin makarantar ko shugabannin camp ɗin za su kafa doka su ce ba su yadda ba idan wani tsohon ɗan kishin addini ne daraktan makarantar ko provost ko waye aka ce ga wasu ɗalibai kullum ƙasar da suke ya ce yan kalaka ta ne wala bai yadda ba dole a kafa muku doka a hannun to idan ya ƙi yiwuwa sai ka ƙyale su kawai ka cika sallah dan duk dama ana wannan abin ana magana fa in za ka yi sallah kai kaɗai ne ko za ka yi sallah kai mai kasarun kai ne limami ga sauran masu cikawa ko kuma duk irin ku ne masu kasaru amma ba haka ba idan ka bi ainihin wato mai cika sallah to abin da yake daidai a ka, abin da ya fi dacewa kamar yadda nan ma mun nema abin da ya fi dacewa ne da aikin sahabbai da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko to haka a inda ka samu kanka matafiyi amma kana bin masu cikawa to nan ma abin da yafi dacewa da aikin sahabbai to shine ka cika sallarka yafi yafi dacewa saboda shi sahabbai suke yi cikawa suke yi duk maganganun da aka kawo waɗanda ba nasu ba to ba su kai nasu natsuwa a zuciyar mai bin tafarkinsu ba da haka a cika sallah idan kana halin wato bin masu cika sallah shine yafi dacewa da aikin sabai za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sannan mu karasa wannan tattaunawa game da batu akan watan sallar kasaru da yinta babu adadi sai iya san da adadin kwanakin matafiyi suka kare ko hukuncin matafiyi ya canza daga kan mutum ko kuma ya shiga cikin rudani ya rasa gane wanne ne hukuncinsa kamar yadda muka ambata muna kara ambata duk matafi sallar shi kasaru duk mai cika sallah shine mutumin da ke zaune a gida duk wanda ya kasa gane me ya kamata yi sai ya koma asali wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah